Nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wani lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan duniyar mu a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na guzurin hanya za mu karkare da shirin nan na Afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti 20 zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. to yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. cibiyar da ke sanya ido kan harkokin inganta tsarin demokuraɗiyya mai zaman kanta ta democracy reporting international ta yi tsokaci kan zaben ƙasar tunisia shugaban hukumar falasinawa ya jaddada aniyarsu ta ci gaba da gudanar da gugwarmayar neman harkokinsu garuruwan ukraine fiye da 500 ne suke fama da rashin wutar lantarki sakamakon yakin da ake ci gaba da gudanarwa a kasar. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan cibiyar da ke sanya ido kan harkokin inganta tsarin dimokuraɗiyya mai zaman kanta ta democracy reporting international ta yi tsokaci kan zaben ƙasar tunisia a daidai lokacin da ƙasar tunisia ta fara gudanar da yakin neman zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar nan da 'yan kwanaki masu zuwa cibiyar ta democracy reporting international da ke birnin berlin na ƙasar jamus ta gabatar da rahoton ta na musamman dangane da yanayin dokokin zaben majalisar dokokin ƙasar ta tunisia da zai gudana gudana a ranar 17 ga wannan wata na Disamba. akan sabon tsarin dokokin zaɓe da shugaban ƙasar kai Sa'id ya tsara inda ta yi tsokaci kan tsarin dokokin gudanar da zaɓukan da cewa abubuwa da dama da aka ambata a cikin sabuwar dokar zaben kama daga rabon gundumomin zaɓe da tsarin janye aminci kan ɗan majalisa da aka zaɓa suna tattare da tarin kurakurai da za su yi mummunar tasiri a tsaron tsarin zaben ƙasar kamar yadda masu lura da al'amuran zaben suka yi tsokaci kan rawar da hukumar zaben ƙasar take taka takawa musamman kan rashin samar da haɗin gwiwa tsakaninta da hukumar kula da kafafen yada labarai dangane da hanyoyin sanya ido kan yadda kafafen yada labarai suke yada yadda zabukan za su gudana da wayar da kan jama'a dangane da dokokin zaben kasar domin nisantar sabawa dokokin zaɓe. shugaban hukumar Falasinawa ya jaddada aniyarsu ta ci gaba da gudanar da gugurmayar neman haƙoƙinsu shugaban hukumar cin ƙwarya ƙwaryar gashin kan Falasinawa mahmud abbas ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta fuskanci gugurmayar falasɗinawa da matsin lamba daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa gami da gwamnatocin ƙasashe mahmud abbas ya kara da bayyana cewa ba za su taɓa miƙa kai ga baƙar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ba don haka za su ci gaba da jajircewa a fagen neman haƙoƙinsu tare da samun goyon bayan ƙasashen duniya da suke buƙatar zaman lafiya da ganin an wanzar da adalci garuruwan ukraine fiye da 500 ne suke fama da rashin wutar lantarki sakamakon yakin da ake ci gaba da gwabzawa a kasar rundunar sojin kasar ukraine ta sanar da cewa sojojin kasar rasha sun kaddamar da hari kan wasu sansanonin dakarunta da suke yankunan kudanci da gabashin kasar yayin da a nasu bangaren hukumomin da suke goyon bayan kasar rasha suka bayyana cewa sojojin kasar ukraine sun yi lugudan makamai masu linzami kan unguwannin donetsk kamar yadda rundunar sojin kasar ta ukraine ta sanar da cewa sojojinta sun dakile yankurin sojojin kasar rasha har sau goma sha bakwai na kokarin kutsawa yankunan donetsk da luhansk da suke gabashin kasar ta ukraine jam'iyyar adawa ta good fati ta kasar turkiya ta bayyana cewa matakin da gwamnatin turkiya ta ɗauka na ƙoƙarin murkushe kurdawa 'yan tawaye na ƙasar siriya zai ƙara ƙarfafa kusanci tsakanin siriya da turkiya jam'iyyar adawa ta good fati ta ƙasar turkiya ta sanar da cewa jami'an gwamnatin turkiya za su buƙaci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar kan ta shirya ganin mahukuntan turkiya sun gana da shugaban ƙasar siriya bashar asad domin tattaunawa tattaunawa a su da nufin karfafa matakan yaƙi da ta'addanci a shiyar arewacin ƙasar ta siriya da kuma batun komawar 'yan gudun hijiran siriya ƙasar su ta gado mai magana da yawun jam'iyyar good party Hursat Zorlu ya bayyana cewa da dama akwai buƙatar gwamnatin Turkiyya ta ganin shugaba Rajab Tayyip Erdogan ya gana da takwaransa na ƙasar Siriya basharul assad da nufin warware sabanin da ke tsakanin ƙasashensu da kuma neman hanyar warware matsalar 'yan gudun hijirin ƙasar Siriya da suke cikin ƙasar Turkiyya da nufin rage matsalolin da 'yan gudun hijiran suke ciki. Ƙungiyar Da'ish ta ƙaddamar da hari kan ofishin jakadancin Pakistan da ke birnin Kabul fadar mulkin ƙasar ta Afghanistan. Ƙungiyar Da'ish ko ISIS ta fitar da sanarwar cewa ita ke da alhakin ƙaddamar da hari kan ofishin jakadancin Pakistan da ke birnin Kabul fadar mulkin ƙasar ta Afghanistan a ranar Juma'ar da ta gabata inda harin ya sanadiyar jikatan jami'in tsaron ofishin jakadancin a nata bangaren gwamnatin Pakistan ta bayyana harin da cewa ƙoƙari ne na neman aiwatar da kisan killa kan jakadanta da ke kasar ta afghanistan ƙarshen labarun duniyan kenan. sai sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da har kullum yakan yi dubi ne akan batutuwa na ƙasa da kasa tare da fita a kan su da kuma kawo mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin da zai dubi ne dangane da bayanan da suka fito daga bakin babban jami'in gwamnatin amurka akan harkokin ƙasar iran wanda yake mayar da martani da cewa amurka a halin yanzu ba a shirye take ta koma tattaunawar nukiliya tare da kasar iran ba abin da ke gaban amurka a halin yanzu shine ci gaba da bin kadin zanga-zanga da ake yi a kasar iran da kuma batun zargin da amurka take yi na cewa iran din ta sayarwa rasha da makamai da ake yin amfani da su a yakin kasar ukraine wannan shine abin da shirin zai mai da hankali a kansa a yau da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a daidai lokacin da kasar iran take bayyana cewa a shirye take domin a koma ci gaba da tattaunawa kan shirinta na nukiliya a bisa ga ka'idoji da sharaɗa waɗanda ba su saba wa dokoki da ka'idoji na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ba hukumomi a ƙasar amurka sun fara bayyana matsayinsu dangane da batun komawa tattaunawa tare da ƙasar iran akan batun shirinta na nukiliya wanda ake yunkurin farfaɗo da shi da kuma sake rataba hannu a akan yarjini da za su taimaka wajen farfaɗo da da aka cimma a shekarar 2015 a tsakanin bangaren iran din da kuma manyan kasashen duniya waɗanda suka hada da ita kanta kasar amurka da birtaniya da faransa da kuma kasashen rasha da china gami da jamus a wannan lokaci amurka ta bayyana cewa ba a shirye take ba domin a koma a ci gaba da wannan tattaunawa kamar yadda lokutan baya amurkan ta rika faɗin haka tun kimanin watanni biyu da suka gabata babban jami'i mai kula da harkokin da suka shafi ƙasar iran na kasar amurka wato rob mele ya bayyana cewa a halin yanzu amurka za ta mayar da hankali ne kawai a kan batun zanga-zangar da ake yi a kasar iran da kuma taimaka masu zanga-zangar domin tabbatar da cewa sun cimma burinsu da kuma samun abubuwan da suke bukata da gwamnatin kasar ta iran duk da da rob meli bai kore cewa za a ci gaba da wannan tattaunawar a wasu lokuta a nan gaba ba amma da ya bayyana cewa abin da ya fi muhimmanci a halin yanzu a gare su shine ɗaukar matakai na matsa lamba akan ƙasar ta iran domin tabbatar da cewa ta saurari masu zanga-zanga da kuma sauraron koke koken su da kuma biyan bukatun su baya ga kuma ya ce batun zargin da ake yi cewa iran ta miƙa wa rasha makamai da kuma jiragen yaƙi marasa mutuƙi waɗanda rasha ke amfani da su domin kai hari a ƙasar ukraine da wannan na ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda amurka ta baiwa mahimmanci a halin yanzu domin tabbatar da cewa an yi bincike a kan su kuma ɗaukar matakai da suka dace wajen ladabtar da ƙasar ta iran wanda a cewarsa a irin wannan yanayi babu hali na komawa tattaunawar nukiliya tare da ƙasar iran domin cimma wata matsaya kan abubuwan da aka cimmawa lokutan baya kamar da kuma jaddada cewa kasar amurka za ta yi amfani da dukkanin hanyoyin da suka dace domin ganin cewa kasar iran din ta fuskanci sakamakon da ya dace da ita na takunkuman tattalin arziki daga amurka da ma sauran kasashe da suke kawance da kasar ta amurka tun kafin wannan lokacin da bayan fara gudanar da zanga-zanga a wasu sassa na kasar iran bayan mutuwar mahasa amini shugaban kasar amurka joe biden ya fito fili ya bayyana cewa amurka za ta gudanar da biki ba da jamawa ba na murnar 'yantar da iran to sai dai bayan waɗannan kalamai masu haɗari da joe biden yi ya fuskanci kakkausan martani daga sassa daban-daban na duniya da hakan ya haɗa har da wasu daga cikin ƙasashen yammacin turai waɗanda suke ganin cewa kalaman nasa babu siyasa a cikinsu ta wannan ne sanya ba tare da wani ɓata lokaci ba fadar white house ta fito ta janye waɗannan kalamai ta bayyana cewa kuma manufar joe biden ba ita ce 'yantar da iran daga juyin juhalin musulunci ba abinda yake nufi shine 'yantar da iran ta hanyar baiwa mata 'yancin su kuma baiwa mutane 'yanci irin na demokuraɗiyya sannan kuma a ƙoƙarin da bayanin na fadar white house ya yi na kare biden da kalaman nasa bayanin ya ce har kullum amurka tana kallon gwamnatin iran a matsayin gwamnati kun ba da niyyar kyafar da ita amma dai za ta matsa lamba domin tabbatar da cewa an biya bukatun al'umma da kuma kasancewa tare da iraniyawa masu neman 'yanci. tun kafin wannan lokaci da hukumomi a kasar iran sun ce tabbas abin da yake faruwa ba maganar mutuwar masa amini ba ne abin da yake faruwa wani shirye lamari ne wanda kuma kasashen da suke da hannu a cikin wannan lamari bayyana suke kamar yadda kanta iran tana da hujjoji waɗanda suke tabbatar da haka daga cikin kasashen akwai ita kanta amurka da birtaniya da isra'ila da kuma saudiya waɗanda an kama mutane da dama waɗanda suke shigo da abubuwa kamar yadda jami'an ƙasar iran ɗin suka bayyana waɗanda za a amfani da su wajen haifar da tashashen hankula da suka hada da bindigogi da na'urori da masu abubuwa na daban waɗanda za su baiwa masu son kawo matsi ɗin damar yin amfani da su domin kisan jama'a da kuma kawo tashin hankali wanda ƙasar iran ta bayyana cewa waɗannan dalilai da take da su suna nan a hannunta kuma za ta bayyana su ga duniya a lokuta masu zuwa daga ciki kuwa har da kama wasu makamai da aka yi akan iyaka ta kasar iran da pakistan a yankin balochistan wanda aka shigo da su da nufin miƙa su ga wasu 'yan ta'adda waɗanda suke ikirarin jihadi wanda kuma a halin yanzu sun shigo cikin kasar ta iran da nufin kai hare-hare da sunan sauya gwamnati da kuma tabbatar da abin da suke kira gwamnatin shari'a bayan kama waɗannan mutane sun tabbatar da hanyoyin da suka samu waɗannan mukamai kuma kasashen da suka ba su su da kuma kasashen da suke daukan nauyin su wanda iran ɗin ce da sannu za ta yi bayani bayan tattara dukkanin bayanan da take bukata bayanan kuma wata daga cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya da take mu'amala da wasu daga cikin masu tayar tarzoma a kasar ta iran ta yi ta magana da wasu da take zaton cewa masu tayar tarzoma ne domin taimaka musu da makamai da kuma kudade da wasu abubuwan da suke bukata bayan shigo da makaman da kuma kudaden. da miƙa su ga hannun waɗannan mutane da gwamnatin wannan ƙasa ta larabawa take yi daga baya sai ta bayyana cewa dukkanin mutane da take magana da su jami'an 'yan sanda ne na ƙasar iran waɗanda suka karbi kayayyakin da kuɗaɗen da makaman da hannunsu daga wannan ƙasa ta larabawa da take yankin gabas ta tsakiya wanda shi ma ƙasar iran ɗin ta ce za ta yi bayani daga bisani akan wannan batu waɗanda aka kama da dama daga su dai sun nuna nadama musamman ma dai waɗanda aka yaudare su wanda kuma akasarinsu an riga an sake su sun koma gidajensu kuma sun ci gaba da rayuwarsu tare da iyalansu yayin da waɗanda suke da hannu wajen kisan jama'a da jami'an tsaro da kuma lalata kaddarin gwamnatin jama'a ne ake ci gaba da rike su domin tabbatar da laifinsu da kuma gurfanar da su a gaban shari'a domin su fuskanci hukuncin abin da suka aikata tun bayan furucin na babban jami'in gwamnatin amurkan dai kasashe da dama sun mayar da martani musamman ma dai waɗanda suke kawance da ƙasar iran da hakan ya hada da gwamnatin china da kuma rasha gwamnatin rasha ta bayyana cewa zargin da amurka take da masu kasashen yammacin duniya kan cewa tana karbar makamai daga kasar iran tana amfani da su a kasar ukraine wannan zargi ne maras tushe domin kuwa rasha tana da makamai waɗanda take amfani da su wajen kai harahari kuma dukkanin makaman take amfani da su makamai ne matsakaita ba tana amfani da ƙarfinta ba ne a kan ukraine baga kuma rasha ta bayyana cewa kasar iran tana da alaka da kuma jini waɗanda aka rataba ta fuska tsaro a tsakanin rasha da iran tun tsawon shekaru ita ma nata bangaren gwamnatin kasar china ta mayar da martin da cewa furcin na hukumomin amurka dangane da batun iran da kuma rasha batu ne kawai na siyasa wanda kuma dole ne su ɗauki matakai na tabbatar da cewa an warware batutuwa ta hanyar lumana da fahimtar juna da tattaunawa maimakon yin amfani da kafofin yada labarai wajen yada farfaganda da karya da kuma haifar da yanayi wanda ba zai taba zama maslaha ga kowa a duniya ba. shirin suke ma'anan zamu ji alazamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauki da wani jigon kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.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 ake so ya kamata shi kasafi da ake yi na duk shekara ya kasance a kowane fanni duk da gaskiya muna ganin sauyi bisa kan can baya kowane fanni bisa abin da ya shahi ilimi lafiya tattalin arziki da noma da kiwo da saura abubuwa wanda yake kowane bangare an ware mishi mulika to ya kasance wannan aikan ana bibiyar shi a gani e me ya sauya a cikin mai abu sauya ba da fatan za ku tashi lafiya salamu alaikum muryar masu saurare giran rediyon musulunci na iran ina muku fata fatan alkhairi a daidai wannan lokaci mai magana jibrin banga mai sai da mai daga jihar bocin Najeriya. A zahirin gaskiya muna jin daɗin wannan shirye-shirye kuke gabatar wanda kuke ba mu dama muke mika ƙorafe korafen mu da kuma mika sakon gaisuwa dukkanin ku ma'abota wannan shirye-shirye na gidan rediyo Ubangiji Allah ƙara muku ƙarfin gwiwa. Mai magana na ku jibrin banga mai sai da mai daga jihar bocin Najeriya ina ku fata a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumin amina Muhammad daga jihar Zamfara ga Solo Kalgamen Magani. Ina so yau kowa na dama domin na faɗi abin da ke ce mun a ƙwarya. A zahirin gaskiya irin kalaman da wasu manyan 'yan siyasa namu suke yi a wajajen kaddamar da kamfen ɗinsu to gaskiya wannan kalaman da suke yi ba abu ne mai kyau sannan su suke ƙara hura wuta ko ce husuma cikin al'umma kamar irin kalaman da wani ɗan takarar a jam'iyyar apc wanda ya yi a jihar jihar kano da shi da kuma wani shima da ke jam'iyyar ampp mai kayan marmari kenan irin wannan kalamai da suke gaskiya ba shi da kyau kuma ya kamata ita hukumar zaɓe da kuma mahukuntan najeriya ya kamata ta kira su zauna da su domin su ya irin wa'annan kalamai da suke na harzuka al'umma da sa al'umma cikin wani hali na tashin hankali ya kamata ma manyan 'yan siyasa musu bar talakawan najeriya su ji da abin da ya dame su amma ba su dinga zuwa suna tara su suna haɗa gaba suna tara jijiyoyin waya assalamu alaikum sashen hausa na h barkanmu da warhaka mai magana da wajen daga niyami a jamhuriyar niger ya yau ra'ayina zai tafi ne ko in ce zan nuna murna na ga farin ciki wata al'ummar musulmin duniya murna da zagayo cewar haihuwar sayyada zainab alaihassalam ina mika sakon farin ciki na ga dukkanin al'ummar musulmin duniya musamman hasatan mabiya tafarkin a baiti muna roƙo Allah ta'ala ya ƙara muna ƙaunar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tare da yayan gidansa tsarkaka wanda a irin wannan lokaci ne ko a wannan wata ne aka samu sayyada zainab wanda za ka samu abin bakin ciki musulmi mai ikirarin cewa yana ƙaunar ahalin baiti amma bai san wace ce sayyada zainab a gaskiya wannan abin kai ne abin takaici ya kamata mu kasance masu riƙoƙen da tafarkin ahalin baiti salamu alaihi yadda muke ƙoƙarin mu san wa'insu daban wa'inda sanin su baya da ma wani amfani addinin ka to wanda ya fi aula akan wannan su ne iyalan gidan annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a tashi lafiya sashen hausa salamu alaikum warahmatullahi sashen hausa na radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar ta magaram ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na inda za mu yi jingina ga yan kwallon senegal inda suka yi kokarin ketara zagaye na shida hakan kwarai mun yi farin ciki mu yan afirka muna fata allah ya ba su nasara su kawo mana kofi na farko a nan kasashen mu na afirka kuma muna kira ga mahukunta masu kula da harkar kwallon kasa a nahiyar mu ta afirka musamman ma nan niger yana da kyau su cire san rai su cire san zuciya su zaɓa yan kwallo wanda suka iya mana da fidda mu a ko da yaushe a ko ina ake kwallo muna fata Allah ya kawo mana kwanciyar hankali Allah ya sa kasashen Afirka nasara a cikin wannan wasa mai magana Yakubu mai aski ba da raka jihar da magaram Yangore Niger ku tashi lafiya. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin murnin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu har daga birnin Tehran malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum sashen hausa na tehran bisu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai da magaram ina so ku ba dama ya so kama ɗalibi da aka yi wa matan shugaban ƙasa najeriya muhammadu buhari batanci ta fuskar social media to gaskiya wannan hakan bai dace ba kuma ya kamata hukumomi da suka nauyi abu yana ta a su na bincike ya tabbatar an yi bincike abun haka ne ya faru kuma ya kamata idan za a yi hukunci a riƙe daidai ruwa daidai da muka ji an ce hukumomi direbobi sun kama shi sun doke shi har ya bugagata gaskiya hakan bai dace ba ya kamata idan za a yi abu a rika yin shi zuban tsari kuma abu doka yadda doka ta tanada kan mai laihi kuma muna fatan irin wannan hakan ba zai sake faruwa ba kuma ita ma ba ta shiga kasa muna mata roƙon da gafarta mushi ta ya shi a kan batanci ne idan dai hal abu ya tabbata na gode ku tashi na mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar ne jan kira ku daga nan maɗatai ku tashi na. Salamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani launa ni game da nasu bani dama ne tsokaci dangane da sanya dokar haramta manyan tituna a nan garin kano da aka wa masu sana'ar a daidaita sau so gaskiya a hakan bai dace ba duk da dai yanzu muke samun labari cewa a gwamnan jihar kano dokta abdullahi umar ganduje an janye wannan doka tare da shi da honorable shugaba na karota wato md karota honorable baffa baɗan agundi lalle mu a al'ummar jihar kano mun ji daɗin wannan lamari kuma muna kira da su shugabannin masu sana'ar daidaita da su jawa 'yan adaidaita hankali domin ganin cewa sun kiyaye kuma sun tsaftace su domin kore bata gari a cikin sana'ar su na ku gwani lawan ali gamadan na kira ku daga nan garin gamadan cewa tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sashi hausa na gidan rediyo da musulunci ta iran mai magana kabiru sulaw usman daga nan bakin kasuwa wata Taransa da magaram jamhuriyar Nijar. To lokaci na yau jinjina ce ta musamman zuwa ga shugaban Cote d'Ivoire wato alasan watara dangance da karin albashin da ya ma sa na ƙasa baki daya. To da haka muke kira ga shugaban kasar mu ma wato Malam Bazo muhammed da ya diba ya kara ma ma'aikata albashi musamman ma eh, mu shina wanda suke ko da lakwal a ƙauye dan akwai su da dama wanda mun gani ba su da wata sana'a illa iyaka ko lakwal ɗin wannan da suke kaɗai shi kuma ga iyali ga komi karancin albashi ya musu yawa to muna kira ga shugaban kasa mu ma da ya diba Allah ya kara ma ma'aikatan mu eh, albashi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh gidan radio ya mai magana Hassan Lashi Umar da Gango Sabon Gari da magaran Jamhuriyar na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da zagayowar sallar 'yan jarida ta faɗin albarkacin baki wadda ta samo asali tun shekara ta 2012 lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa muhammadu iso rattafa hannu akan dokar kal a kama ɗan jarida akan aikin shi saboda ya faɗi albarkacin bakin shi kun gaskiya mun ji daɗin zagayewar wannan ranar kuma muna ma ɗan jaridu na jamhuriyar nijar da ma na duniya baki ɗaya murnar zagayewa wannan ranar ta samun yancin su ko da ma duk da yake akwai ɗan abubuwa da ba a rasa ba wanda 'yan jaridu suna kuka da shi amma muna jinjina ma 'yan jarida kuma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 yanzu kuma sai shirin nan na guzurin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين jama'a masu harawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke gabatar muku dangane da al'amura da suka shafi kyawawan ɗabi'u da ayyuka na magabata da maganganunsu waɗanda muka riko da su za su zama mana guziri a bisa hanyar da muke kai ta koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wannan shiri namu na guzirin hanya kamar yadda muka ce ne mun kasance muna ta maganganu ne da suka shafi al'amura na ilimi da muhimmancin ilimi da muhimmancin malamai da kasancewar babu wani abu na guzi da dan adam zai iya tafiya da shi zuwa kiyama ya je ya haɗu da ubangiji wata ta'ala fiye da ilimi ilimi kamar a cikin shirin da ya gabata ya fi duk muhimmanci akan dukiya da mutum zai iya tsororota kamar yadda muka yi bayani da kuma hadisai da muka kawo to dangane da wannan shiri na yau muna magana za mu yi magana ne akan al'amura na su kuma malamai abubuwan da suke rubutawa wato rubutun da suke yi na ilimi suna yada shi a tsakanin al'umma to wannan tawadar tasu da suke rubutu wato ta fi jinin shahidai ma Allahu akbar Allahu akbar shahidi fa wanda Allah ta'ala ya ce kada a kiran shahidi matacce ina nan a raye a wajen Allah Allah yana arzuta shi to tawada ta malamai da suke rubutu na ilimi da ita to wannan tawada ta fi jinin shahidai waɗanda aka je su a tabarkin Allah akwai hadisi da zo daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo a cikin littafi na kanzul umal wannan hadisi yana cewa yuzanu yawmal qiyamah مداد العلماء يوزن يوم القيامة مداد العلماء ranar ƙiyama za a auna wato tawadar malamai wadamu shuhada da kuma jinin shahidai fayurajjihu alaihim midadul ulama saboda haka sai a ga cewa wannan tawada ta malamai ita ce ta zama a sama dangane da ainihin jinin shahidai allahu akbar wato wannan kenan ya nuna fifiko na tawadar malamai wacce suke rubuta ilimi wato ilimi fa ba karamin al'amari ba ne malamai da suke tsaya su rubutu nan su rubutu can to wannan tawadar tasu in aka auna a ranar kiyama sai a ga tafi nauyi a mizani dangane da jinin shahidai abinda hadisin yake nunawa kenan wani hadisin shi kuma shi ma an rawaito shi ne daga Imam sadiq alaihi salam a cikin littafin baharul anwar Mujallaji na biyu shafi na goma sha hudu imam sadiq alaihi salam yana cewa idza kana yawmul qiyamah a ranar kiyama idan ta zo jama'a Allahu azza wa jalla annasa fi sa'idin wahid sai ubangiji ta'ala ya tattara mutane gaba daya a wani guri kwaya a guda ɗaya wato kamar ka ce a wani fili fetal guda ɗaya Allah ta'ala zai tattara mutane a guri guda gaba ɗayansu wa atul mawazin sai a sanya mizanai fatu zan duma shuhada sai a auna jinin ko kuma jinnai na shahidai ma'amidadul ulama sai a sake aunawa tare da mai da kuma tawada ta malamai fayurajjihu madadul ulama ala yani dima'ish shuhada sai ya kasance wannan jini wanda yake na shahidai ne shi ne zai zama a ƙasa amma wannan tawada ta malamai sai ta zama ita ce a sama saboda haka tarjih din nan fifiko za a samu na wannan tawada ta zama ita ce a sama su kuma shahidai sai jinin su ya zama a ƙasa to kaga wannan shi ma hadisin wato sharhi ne na hadisin da manzo ya kawo sallallahu alaihi sallam dangane da fifiko na ainihin tawadan malamai akan jinin shahidai wanda yana nuna mana muhimmanci da irin matsayi na shahidai da kuma matsayi na su kansu malamai duk da wannan cewa kowanne yana da matsayi to amma hadisan da muka karanto sun nuna mana cewa wato malamai matsayinsu kenan a cikin al'amura na rayuwa sun kasance a sama kenan tunda tawadda su ta zama ita ce a saman jinin shahidai to kaga ranar kiyama kenan bambancin ya nuna mana cewa ashe ilimi babu abin da ya fi shi muhimmanci ga dan adam wanda ya samu kansa yanzu a cikin duniyar nan muzakara ta ilimi neman ilimi da aiki da shi da kuma kasancewar ka ɗori a kansa to shine zai zama maka guziri mafi girma da za ka iya tafiya da shi ranar kiyama da dai ranar kiyama an je za a auna ayyuka ne gaba daya to daga cikin al'amura a ce an auna wato tawada ta malamai an kuma auna wato kenan jini na shuhada amma tawada malamai ta zama a sama to kaga wannan ai a fili yake cewa mutum ya yi tanadi ya zama yana da guziri wanda zai yi ainihin tunkaru Allah subhanahu ta'ala da shi zuwa ranar kiyama sai an yi karatu an nutsa an yi ilimi sannan a yi rubutu a isar da wannan sako ga al'umma a yada ilimi to sai ya zama ya zama sadakatul jariya wadda mutum ya ji ranar kiyama zai yi amfani da wannan tun daga shi wannan hadisi waɗannan hadisan su nuna mana wannan tawadar da kai rubutu wannan biran da kai rubutu wannan kwamfutan da kai taifin ɗin al'amura na ilimi ka yada to waɗannan sun fi jinin shuhada waɗanda suka kasance an kashe su a tafarkin Allah. Wannan hadisin sai kuma ya sake zuwa mana da wani hadisi wanda yake nuna mana cewa wazina hibrul ulama mai shuhada an yi an ɗora akan mizani menene hibrul ulama wannan dai shi ma misalin imida din ne wato kamar tawadan malamai aka auna da me da jinin shahidai fa farajaha alaihi sai wannan hibrul shuhada eh, ulama din eh, tawadan malamai sai ta zama ita ce a sama wato ta kasance a saman jinin shahidai din shi ma wani hadisi ne da a cikin littafin kanzul ummal wanda hadisin shi ma daga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani hadisin shi ma dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuzanu midadul ulama wa da shuhada za a auna za a dora akan mizani wato wannan tawwada ta ainihin malamai da kuma jinin shuhada yurajjahu midadul ulama ala da mai shuhada wato shi yadda hadisin farko da makaranta zai zama wannan ainihin tawada ta malamai ita ce a sama akan ainihin jinin shuhada waɗannan hadisai da waɗannan bayanai kamar yadda na bayani ba abin da suke nuna mana illa muhimmanci da ɗaukaka da ainihin ilimi da malamai suke da shi a wajen Allah subhanahu wata'ala to ashe ya tura bai kamata mutum ya ba da lokacinsa wajen neman ilimin nan ba muna ta magana akan guziri guziri guziri gozirin mai hanya wace hanyar hanyar komawa fa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duk akan tafi muke gaba mu babu wani wanda zai zo ya ce da kai fa ba fa zai tafi ba kowa kowa sai fa ya kama hanyar nan ba ma wai sai ya kawo ba muna ma kan hanyar ne kamar inda na taɓa bayani da ka shigo duniyan nan an haifo ka ka zo kana kuka din nan kana shigowa ba fa ka shigo ne don ka zauna ba dama kana shigowa to kuma ka kama hanyar komawa ne wannan hanyar da muke kai ko ka yi shekara ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya biyu ko ka yi shekara dubu nawa akan hanya dai muke gaba ɗaya mu na koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to guzurin da za mu rike kamar yadda muke ta wannan bayani shine fa guzurin hanya din da muke ta bayani wanda guziri za ka tafi da shi zuwa lahira to wannan duk bayanan da muke akan wannan guzurin da za mu rike ne zuwa komawar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi bayani wannan ilimin ga kuma fifikon da aka nuna mana na abin da malamai suka kasance a kai ilimi ne da rubuce-rubuce na ilimi to sai ya zama na shi ne kan gaba a kan jini ba na shahidai to wannan al'amari muna ƙarfafa shi muna kuma ainihin nuna cewa lallai a dage wajen riko da wannan guziri wanda zai zama akan tafarkin da muke kai na zuwa koma ga Allah subhanahu ta'ala Allah ya mana ludufinsa ya samu tabbatu akan tafarkinsa. sai shirin mu na karshe wato shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana nahiyar Afirka ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar shirin ne da Allah da zai dubi ne akan wani rahoto da wata cibiya kasar Birtaniya ta fitar bayan gudanar da wani bincike mai zurfi kan adadin mutanen da ake kashewa a tarayyar Najeriya inda rahoton cibiyar ya ce an fi kashe mutane a zamanin mulkin shugaba Buhari tun dawowar demokuraɗiyya a Najeriya. wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu sauri za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin. a inda najeriya ke shirin tunkara babban zaɓe a watannin farko na shekara mai zuwa lokaci yana ƙwarewa wajen tabbatar da cewa an yi zaɓe lami lafiya da inganci a cewar wani rahoto da cibiyar tony blair ta ƙasar birtaniya ta fitar cibiyar ta birtaniya ta yi tsokaci kan irin barazanar da zaɓe ke fuskanta a kan irin yadda zaɓen zai iya samun cikas daga rikicin boko haram da masu fafutukar aware ta haramtaccen kungiyar nan ta ipop akwai kuma kungiyoyi na 'yan bindiga da 'yan bangar siyasa da kuma masu yada labaran karya a shafukan sada zumunta da muhawara gargadin yana kunshe ne a cikin rahoto wanda ke da taken demokuraɗiyya tana fuskantar barazana cibiyar ta tsokace akan mahukuntan najeriya da ƙawayenta na ƙetare kan ɗaukar matakai na tabbatar da cewa an yi zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasa da mataimakinsa da sanatoci da 'yan majalisa da gwamnoni a cikin kwanciyar hankali da sahihanci rahoton wanda wani babban jami'i a cibiyar fitar ya rubuta cewa najeriya ita ce ƙasa mafi girma ta fuska tattalin arziki da demokuraɗiyya afirka da kuma yawan al'umma don haka ta wanda za a yi a cikin watannin fabrairu da maris ɗin na shekara mai zuwa yana da matuƙar muhimmanci ga makomar demokuraɗiyya a yankin afirka baki daya cibiyar ta ce yin zaɓe cikin kwanciyar hankali zai kafa tarihi irin demokuraɗiyya shekara 24 bayan komawar najeriya kan tafarkin demokuraɗiyyan amma zaɓen da ke zuwa da kuma rigingimu waɗanda za su iya shi ko kuma waɗanda ake da shakku a kan sai hancinsa zai kasance babbar barazana da abin illa da kuma yin allah wadai ga ƙasa wadda take cikin ƙangin barazana ta tsaro rarrabuwar kawuna da matsalolin tattalin arziki lokaci yana ƙurewa ga najeriya da watanni uku zuwa lokacin gudanar da babban zaɓe na shugaban ƙasa da mataimakinsa da sanatoci da kuma majalisar wakilai wanda za a yi a ranar 25 ga watan fabrairu cibiyar ta ce akwai buƙatar gwamnatin najeriya ta haɓaka ƙoƙarinta wajen 'yantar ko kare ƙauyuka da garuruwa daga hare-hare na 'yan ta'adda waɗanda suka sha fama da irin waɗannan matsaloli a lokutan zaɓuka akwai kuma buƙatar tabbatar da cewa an tura jami'an tsaro domin sa ido a kan zaɓuka da ci gaba da murkushe duk wani ƙoƙari da wasu ƙungiyoyi za su iya na haddasa husuma tabbatar da hukunta duk waɗanda aka samu da laifuka a lokacin yakin zaɓe da hakan ya haɗa da laifukan yaɗa labarai na ƙarya da kuma yin kalamai waɗanda za su iya haifar da matsaloli da tashin hankali a lokutan zaben rahoton ya kuma ce akwai buƙatar dole ƙasashen ƙetare su masu marawa najeriya baya a wannan yanayi mai matuƙar wahala rahoton ya tabo ƙasashen amurka da birtaniya da tarayyar turai da su aike da saƙonni na gargaɗi da goyon baya akan sahihin zaɓe da kuma matsa lamba akan manyan kamfanoni na fasaha da su masu sanya ido kuma shafukan yada zumunta domin tabbatar da cewa an dakile yada labaran karya da na boge a lokacin zabukan rahoton na musamman ya nuna cewa asarar rayuka mafi yawa wadda aka tafka a lokacin zaɓe shine a cikin shekara ta 2011 da mutane 800 suka rasa rayukansu su kuma shekara ta 2007 da rigingimin zaɓe suka yi sanadin rayukan mutane 300 sai kuma 2019 da mutane 145 suka rasa rayukansu sai kuma 2015 wanda akalla mutane 100 suka rasa rayukansu a cewar rahoton a tsawon mulkin shugaba buhari daga ranar 29 ga watan mayan shekara ta 2015 zuwa 29 ga watan mayan shekara ta 2022 mutum 55,430 ne suka mutu a raharen ta'addanci da 'yan fashi a faɗin najeriya zaben shekara ta 2003 mutum 100 suka mutu yayin da a shekara ta 1999 a lokacin da kasar ta koma ta farkin mulkin demokuraɗiyya mutum 80 ne aka kashe a lokacin zaɓe binciken ya nuna cewa lokacin da aka fi tafka asarar rayuka shine bayan zaɓen shekara ta 2011 lokacin da aka yi tsammanin cewa shugaban mai ci a yanzu shine zai nasara a wannan lokaci bayan sanar da cewa babban abokin hamayya ga gwamnati ya faɗi zaɓe wato janar muhammadu buhari wannan batu ya jawo tashin tashina a wasu yankuna musamman magoya bayansa da suke ganin cewa an tafka magudi duk cewa dai babu wasu takardu ko bayanai da suke kunshe da bayanan rikici da aka yi a shekarar 2015 da 2019 masu ido a kan zaɓe na tarayyar turai sun ce rikici da tsangwama ya mamaye zaɓen shekarar 2019 inda jami'ai na hukumar zaɓen tarayyar najeriya ɗin wato inec da masu kada ƙuri'a suka rinka fuskantar barazana daga magoya bayan jam'iyyu ƙungiyar tarayyar turai ta ba da rahoto wanda take cewa akalla mutane 145 aka kashe a rikicin zaɓe shekara ta 2019 adadin da ya haura abin da aka gani a zaben shekara ta 2015 wanda ya kai mutane 100 da suka rasa rayukansu a zaben shekara ta 2019 manyan 'yan takara muhammadu buhari da atiku abubakar dukkaninsu fulani ne kuma musulmai daga arewacin najeriya abin da ya rage tashin hankali a wannan lokaci haka zalika a shekarar 2015 amsa shan kaye da tsohon shugaban najeriya good ebele jonathan yayi tun kafin a bayyana sakamakon ƙarshe ya taimaka matuƙa wajen kaucewa sake maimaita abin da aka gani a shekara ta 2011 sai dai manyan masu takara a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2023 tinubu da atiku duk musulmi ne kabilar su ba ɗaya ba haka zalika yankin da suka fito shi ma ba ɗaya ba amma buhari da atiku sun fito daga arewacin najeriya sannan wani abin la'akari shine zaben da ke tafe akwai ƙarin 'yan takara biyu masu ƙarfi wato peter obi wanda shi kirista ne daga kudu maso gabacin najeriya da kuma rabi'u musa kwankwaso wanda musulmi ne daga arewa maso yamma dukkaninsu suna da magoya baya masu ƙarfi masu sanya ido dai suna ganin cewa dole ne a lalubo hanyar tabbatar da zaman lafiya tsakanin waɗannan 'yan siyasa domin mutunta sakamakon zaɓe domin tun yanzu an hasashen abubuwa dama za su iya biyo bayan zaben shekara ta 2023 kusan makamancin abin da aka gani a shekara ta 2011 masu sharhi da dama dai akan harkokin zaɓe suna ganin cewa babban kalubale da yake zamewa ga babban zaben shekara 2023 wanda kuma shine babban tarnakin da ake hasashe shine batun tsaro inda ake ganin cewa kamar gwamnati ba ta shirya sosai ba wajen tunkara matsalolin tsaro a najeriya tun dawowar tafarkin demokuraɗiyya shekara ta 1999 kowane zaɓe yana tattare na shi kalubale da barazana don haka a kowane lokaci ana hasashen abubuwa za su iya faruwa da kuma matakan tafka da warwara tun kan lokaci sai dai kusan a wannan lokaci abubuwa sun bambanta saboda manyan kalubale ko yanayin da kasar take ciki akwai fargaba ganin tun ba ko ina ba ana samun rahotanni na mace-mace sakamakon ƙananan rigingimu kamar irin waɗanda aka gani a osun da ogun abin da yake sa ake ganin cewa barazana ta wannan lokaci za ta sha bamban ko a ranar 17 ga watan nuwamba babban sufetan 'yan sanda na ƙasa usman baba ya an karar da cewa an samu rikice-rikice 52 a cikin kwanaki 50 yana mai gargadin cewa rashin ɗaukan matakai waɗanda suka dace a cikin gaggawa domin dakatar da irin waɗannan rigingimu na iya tasiri a babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa to jama'a masu sauraro lokacin da muke da suke ma'anin zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauki da wani jigon kafin wani lokacin abudin kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya. kashin shirin nan baki da amma da kamar sauran lokaci zamu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Cibiyar da ke sanya ido kan harkokin inganta tsarin dimokuraɗiyya mai zaman kanta ta Democracy Reporting International ta yi tsokaci kan zaben kasar Tunusiya a daidai lokacin da kasar Tunusiya ta fara gudanar da yakin neman zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Cibiyar ta Democracy Reporting International da ke birnin Berlin na kasar Jamus ta gabatar da rahoton ta na musamman da dangane da yanayin dokokin zaben majalisar dokokin kasar ta tunusiya da zai gudana a ranar 17 ga wannan wata na disamba akan sabon tsarin dokokin zaɓe da shugaban ƙasar kai Sa'id ya tsara inda ta yi tsokaci kan tsarin dokokin gudanar da zaɓukan da cewa abubuwa da dama da aka ambata a cikin sabuwar dokar zaben kama daga rabon gundumomin zaɓe da tsarin janye aminci kan ɗan majalisa da aka zaɓa suna tattare da tarin kurakurai da za su yi mummunar tasiri a tsaron tsarin zaben ƙasar kamar yadda masu lura da al'amuran zaben suka yi tsokaci kan rawar da hukumar zaben ƙasar take ta takawa musamman kan rashin samar da haɗin gwiwa tsakaninta da hukumar kula da kafafen yada labarai dangane da hanyoyin sanya ido kan yadda kafafen yada labarai suke yada yadda zabukan za su gudana da wayar da kan jama'a dangane da dokokin zaben kasar domin nisantar saba wa dokokin zaɓe. shugaban hukumar falasɗinawa ya jaddada aniyarsu ta ci gaba da gudanar da gugurmayar neman haƙoƙinsu shugaban hukumar cin ƙwarya ƙwaryar gashin kan Falasinawa mahmud abbas ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta fuskanci mayar falastinawa da matsin lamba daga kungiyoyin kasa da kasa gami da gwamnatocin kasashe mahmud abbas ya kara da bayyana cewa ba za su taba mika kai ga bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba don haka za su ci gaba da jajircewa a fagen neman haƙoƙinsu tare da samun goyon bayan ƙasashen duniya da suke buƙatar zaman lafiya da ganin an wanzar da adalci garuruwan ukraine fiye da 500 ne suke fama da rashin wutar lantarki sakamakon yakin da ake ci gaba da gwabzawa a kasar rundunar sojin kasar ukraine ta sanar da cewa sojojin kasar rasha sun kaddamar da hari kan wasu sansanonin dakarunta da suke yankunan kudanci da gabashin kasar yayin da a nasu bangaren hukumomin da suke goyon bayan kasar rasha suka bayyana cewa sojojin kasar ukraine sun yi lugudan makamai masu linzami kan unguwannin donetsk kamar yadda rundunar sojin kasar ta ukraine ta sanar da cewa sojojinta sun dakile yankunan sojojin kasar rasha har sau goma sha bakwai na kokarin kutsawa yankunan donetsk da luhansk da suke gabashin kasar ta ukraine to da wannan zamu karkare sai idan Allah kuma an anjima za a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya